Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ‘Yan uwa masu bibiyar mu da sauraron mu barka mu da yau. Barka mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa a ƙasar Burkina Faso kimanin mutum arba'in da wani abu ne ɓata gari waɗanda aka kama da wasu makamai a cikin ƙasar Burkina Faso. kamar yadda wasu rahotanni ke nuni da cewa inda ƙasar burkina faso sun kama wasu 'yan ta'adda da dama a cikin wani yanki na ƙasar burkina faso kamar yadda rahotanni daga ƙasar burkina faso sun ka fito cewa da hukumomin ƙasar burkina faso sun yi nasarar cafke wasu ɓata gari da dama a cikin wani yanki na ƙasar burkina faso inda an samu damar kama da dama daga cikinsu rahotanni da muke samu daga ƙasar burkina faso cewa da hukumomin tsaro na ƙasar burkina faso inda sun kama makamai da dama daga hannun wayannan ɓata gari na cikin ƙasar burkina faso tare da kwatan wasu mayyamayyan mayen motuna daga hannun wayannan mutane wayanda kuke gani a cikin wannan lokaci da muke kama ku a cikin wannan sabon labari wanda muke ɗauke da shi a yau yan uwa kar ku manta da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun dura shirye-shiryenmu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. Bayan wata sanarwa wadda jagoran juyin mulki a jamhuriyar Nijar ya yi Abdurrahman Chani da cewa da hukumomin ƙasar Faransa da jakadan ƙasar Faransa da suniya su fita da ga jamhuriyar Nijar inda har yanzu dai wayannan hukumomin tsaro na ƙasar faransa da kuma jakadan ƙasar faransa har yanzu suna jamforiyar nijar inda muka samu labarin cewa a halin da ake sun ce ba za su je ko ina ba suna nan zamne daren dam a cikin jamforiyar nijar har yanzu dai al'umma suna ta ci gaba da yin zanga-zanga kamar yadda labarai suka zo muna cewa inda a ne ba a cikin babban birnin kasar nijar inda al'umma da dama ne suka halarta wajen filin wasan kwallo na Jamhuri na babban birnin kasar Nijar inda suka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga domin nuna goyon baya da hukumomin kasar Faransa su hitar daga jamhuriyar Nijar. A yau kuma mun samu labarin cewa a cikin jihar Liberi inda a yau su ma sun ini yin zanga-zanga domin suna goyon bayan Abdurrahman Chani shugaban juyin mulki a jamhuriyar Nijar. wannan labari dai ya zo muna ne bisa wani shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna al'umma kasar ta su ma suna ci gaba da yin tasu zanga-zanga domin nuna goyon baya ga jagoran juyin mulki a jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani. A jihar Maradi kuma za ku ji labarin cewa inda a yau ne addini addinai daban-daban na jamhuriyar Nijar na jihar Maradi suke ci gaba da yin addu'a domin Allah Ubangiji ya kawo ma jamhuriyar Nijar kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kamar yadda labarai suka zo mana cewa inda a yau ne ake gudanar da wa'azi a cikin babban birnin maraɗi inda ake yin addu'a domin a samu kwanciyar hankali a cikin jamhuriyar Nijar da kuma sauran ƙasashe na kewaye da